wannan shine darasi na 162 na littafin bulogin maram muna cikin kitabun zakat kuma za mu ci gaba daga hadisi na 624 insha Allah wannan darasin yana dauke da bayani akan zaka zakara kuma da ta zinari da azurfa zakatul bakari wa zahabi wal fidda وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأن كربوا حديثنا عندك معاذ بن جبل معاذ بن جبل الله يقال مسا يرده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن النبي صلى الله عليه وسلم يا أيك معاذ زوى كفر يمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة لما تأمرني duk wanda ke da shanu talatin duk wanda yake da shanu talatin zai karɓi zai karba wato zai karbi tabi'an dan maraki wanda bai bar bin uwarsa ba wato ƙaramin ɗan maraƙi auta tabi'atan ko ko zai karbi karsana wacce tabbata bar bin uwarta ba ita ce ake kira a tabi'a an nawawi a littafin al-majmu a mujallar na biyar shafi na 384 ya yi bayani game da dalilin da ya sa ake kiran karamin dan maraki tabi'un karamar karkara kuma a kira ta tabi'a yake sunniyar tabi'u tabi'an li'annahu yatba'u ummahu ana kiran karamin dan maraki da suna tabi'un da larabci saboda yana bin mahaifiyarsa dan saniya da bai bar bin mahaifiyarsa ba shine ake kira a tabiu ya ce a tabi'u mastakmala sanatan wa da fi saniya wato dan marakin da ake kira tabi'un shine wanda ya gama shekara ɗaya da haihuwa ya gama shekara ɗaya daga haihuwarsa kuma ya shiga shekara ta biyu wannan ne ake kira tabi'u haka nan ya zo cikin faizul kabir al-imam munawi shi ma haka ya fada a mujallar na biyar shafi na 373 da kuma lisanul arab a mujallar na biyu shafi na 210 larabawa suna da sunaye kamar yadda muka yi magana game da rakuma rakuma suna da sunaye daban-daban wajen larabawa to haka nan ma shanu shanu suna da sunaye daban-daban shanu suna da sunaye daban-daban a littafin lisanul arab ibn mansur ya kawo bayanin magabata da suke game da sunayen shanu ya ce waladul bakari wala sanatin yaron saniya wato dan mariki idan shekararsa guda da haihuwa ana kiransa tabi'u ma sannan wanda ya shekara biyu a kira shi jaza'un summa sannan wanda ya shekara uku a kira shi saniyun summa raba'un sai kuma wanda ya shekara hudu a kira shi raba'un summa sadatun summa hakanan dan maraki yana da sunan da larabawa suke kiransa da shi bisa la'akari da yawan shekarunsa daga haihuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni ga mu'azu a lokacin da ya aike shi kasar yaman fa amarahu an ya akuza min kulli na bakara duk shanu talatin ya karbi tabi'an au tabi'atan dan baraki mai shekara biyu ko kuma wato karsana karamar saniya da take da shekara biyu kuma a baya mun yi magana mun yi bayani game da maganar ibnu kudama magana da ya a cikin littafin al-mughni a mujallar na biyu shafi na 244 da 43 yana cewa wala yaktalifu al-mazhab ala annahu laysa lahu laysa lahu akhdhu zakari fi shay'in min az-zakati idza kana fi nisabi inathu fi ghairi atbi'ati al wato idan za a karbi zakka na dabbobi ta sashin raguma mace ake karba kawai haka nan ta sashin awakai mace ake karfa sai dai amma ta sashin shanu fa ta sashin shanu kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wa mu'azu zaɓi ya karbi namiji ko mace amma idan ta sashin raƙuma ne ba mace ake karfa sai dai idan babu wannan ya zo cikin hadisin anas da muka karanta a baya hadisin ya ce wa min kulli arba'ina musinna sannan duka shanu arba'in kuma a karɓi musinna saniyar da ake kiranta musinna al-musinna mastakmalar sanatai ne wa zakalar fisalin ta riga ta gama shekara biyu ta shiga na uku ita ce ake kira al-musinna ko a kira ta jaba'un al-musinna wato ita ce saniyar da ta gama shekara biyu ta shiga shekara ta uku amma a tabi'u ba, shi ne wanda ke cikin shekara ta biyu a lisanul arab da mujallar na bakwai shafi na 278 malamin ya yi bayanin dalilin da ya sa larabawa suke kiran wato dabba da suna almusinna asali almusinna wato ita ce wacce ta fitar da haƙoran gaba haƙora guda hudu na gaba domin kalma ce daga asinnu haƙori almusinna wato saniyar da ta fara haƙora haƙora na gaba guda hudu waɗannan haƙora na gaba guda hudu allaci muqaddamul fami su ne ake kira eh, su ne idan wato saniya ta fara yin su sai a kira ta almusinna yace ma'ana hutulu saniyatiha wa tuslil bakaru kowace dabba da shekarar da take fara fitar da haƙoran gaba saniya tana fara fitar da haƙoran gabanta da sanata salisa a shekara ta uku shi sa ake karanta almusinna saniyar da ta fara fitar da haƙoran gaba al-imam al-azhari yace wa tabi'u min al-baqar yusamma tabi'an hina yustakmalu al-hawl at-tabi'u daga shanu wato shine dan karami dan maraki karami wanda ya gama shekara guda ya shiga shekara ta wala yusamma tabi'an qabla zalika fa idza istakmala amayn idan ya gama shekara biyu fa ya shiga shekara ta uku fa huwa jaza'un ko a kira shi al-musil fa idza istawfa thalathata awami sai ya gama shekara uku fa huwa saniyyu wa hina idhan musil lokacin ne wato hakoransa sun riga sun gama fitowa wal'unsa almusinna namiji kuma almusin wato wanda ya fara wanda ya fitar da hakoran gaba guda hudu biyu na sama biyu na kasa waɗannan su ake kira wato asani shi yasa idan wato Sani saniya ta fitar da waɗannan haƙora, to ana kiranta almusinna وهي التي min من أربعين من البقر ita ce saniyar da ake karba idan mutum yana da garke wanda ya kai shanu arba'in wannan haka ya zo cikin wato lisanul arab na ibn manzur a mujallar na bakwai shafi na 278 da littafin al-muku ne a mujallar na shida shafi na 421 hadisin ya ci gaba da cewa wa min kulli halimin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya um-, yi umarni ga mu'azu ya karba daga kowane baligi wato kullu man balaga al-hulma tun da kasar yaman akwai ahlul kitabi yanzu sun yarda za su zauna a karkashin shugabancin musulunci don haka sun zama wato kafirai da ya zamanto akwai alkawarin zaman lafiya tsakanin musulmi da su don haka za su rika ba da jizya za su rika ba da haraji wannan tara shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni ga mu'azu ya rika karba inda yaro ya balaga to zai bada wannan jibiya din dinaran zai bada sulan dinari guda daya au adlahu ma'afiyat mu'afira ko kuwa abin abinda yayi daidai da shi <clears throat> ta fashin kayan yaman ta fashin tufafin yaman shi ake kira al-mu'afi wanda mun karanta shi a baya wato akwai kayan da ake kira al-mu'afiri haka ibn manzur ya fassara kalmar ta al-mu'afir shi haka har yanzu dai a cikin lisanul arab a mujallar na goma shafi na daya yana cewa ina innahu ba'atha mu'azan ila al-yaman annabi sallallahu alaihi wa sallam ya aiki mu'az zuwa kasar yaman wa amarahu an ya'khudha min kulli halimin dinaran aw idlan min al-ma'afiri annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ga mu'azu ya karbi jizya sulan zinari guda daya daga kowane ahlul kitabi idan dai mutum ya balaga idan ba shi da sulan zinari fa sai ya bada abin da yayi daidai kimar sulan zinari shine adlam abin da yayi daidai kimar sulan zinari mu'asira burudun bil yaman tufafi ne na kasar yaman ake kiransa mu'afira a wancan zamani saƙar yaman akwai tufafin da ake sakawa a ƙasar yaman ana kiransa al-mu'afiri wato ana danganta shi da wata ƙabila wacce take ƙasar yaman saboda su ne suka shahara wajen saka wannan ainihin kyallan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mu'azu ya karbi jizya ya karbi tara daga ahlul kitabi dukkan wani baligi a karbi sulan zinari guda daya idan bayi da shifa sai ba da kyalle na wannan tufafi na almu'afir kyallen tufafi na almu'afiri wanda kimarsa ta yi daidai da sudan zinari ya ce rawa hamsa malaman hadisi biyar suka rawaito hadisin nan wato su ne al'imamu abu dawud ya ruwaito a kitabu zakati babin fi zakati sa'ima al-imam an-nasa'i ya rawaito shi ma a kitabu zakati babu zakatil baqar haka nan al-imam ya rawaito a kitabu zakati babu ma ja'a fi zakatil da kuma al ibn majah yana kitabu zakati babu sadaqatil baqar na biyar din su shine al-imam ahmad shi yasa yace wallafu li ahmada lafazin hadisin da ya kawo a cikin bulugul maram lafazin riwayar al ahmad bin hanbal ne Allah madaukake musu rahama yana al-musnad yana mujallar na biyar shafin gari biyu da talatin ibn hajar ya ce wa hassanahu tirmizi kuma al-imam tirmizi ya kyautata isnadin hadisin nan al-imam tirmizi ya ce isnadin hadisin nan yana da kyau wa ashara ila ikhtilafin fi aslihi kuma yayi ishara ga cewa akwai sabani da masana hadisi suka yi akwai sabani da masana hadisi suka yi game da asalin hadisin game da tushen hadisi wato asalin hadisi shine mu'azu ne ya ruwaito hadisin da bakinsa ya ce annabi ya aike ni ko kuwa wani tabi'i ne ya ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike mu'azu kaga tabi'i ya ba da labari game da mu'azu ko kuwa mu'azu ne ya ba da labari game da kansa game da asalin labarin masana hadisi sun yi sabanin fahimta a kai yanda ya zo daga wato al'imamu turmizi ya ruwaito hadisin marfu'an wanda mu'azu da kansa yake ba da labari amma in ka lura da lafazin hadisin da ya zo a cikin bulugun mara ba lafazin mu'azu ba ne wani tabi'i ne yake ba da labari wani tabi'i ne yake ba da labari annabi ya aiki mu'azu kuma shi tabi'in kaga ba sahabi ba ne tunda an ce tabi'i bai yi zamani da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sunansa masruku sunansa masruku bin al-ajda'i da yake ibnu hajar bai kawo isnadin hadisin ba shi yasa bai ma kira sunan wannan tabi'in ba masruku bin al-ajda'i sunansa masruk mun taba yin magana a kansa cewa asali lokacin yana yaro an sace shi yana yaro dan karami aka sace shi daga baya Allah ya sa aka gano shi to daga lokacin sai ana kiransa masru wato wanda aka sace to sai ya bi shi wato wannan suna lakabi sai ya bi shi don haka sai ya zama ana kiransa masru ba wai asalin wato suna ne wanda dama can aka bashin ba amma sunan ya batar da wancan nasa na asali don haka yana da wahala ma ka samu asalin sunan shi saboda wannan inkiya ta batar da wancan yana daga cikin manyan tabi'ai manyan tabi'ai kuwa su ne waɗanda an haife su annabi sallallahu alaihi wasallam yana gare su ake kira al-mukhabbaramin al-mukhabbaramuna sune waɗanda suna da rai a lokacin da wato an haife su lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai sun musulunta tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai amma ba su iya ganin shi ba tun da ba su ga annabi ba ba sahabbai bane sai dai a kira su tabi'ai masruq yana cikin su ya musulunta annabi yana da rai amma bai samu ganin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam don haka ba sahabi bane tabi'i ne wannan yana cikin siyaru a alamin nubala na al-imam zahabi mujallal na shafi na 64 shine ya bada labari yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki mu'azu zuwa kasar yaman ya masa umarni idan mutum yana da shanu 30 to za a karbi za a karbi dan maraki mai shekara biyu shi ne attabiyu ko kuma a karbi wato karsada gurinsa a karbi saniya karama da take da shekara biyu kaga ba mu'azun ne yake bada labari da kansa ba wani ne yake bada labari an aiki mu'azu zuwa kasar yaman ga umarni da aka masa amma akwai hadisin mu'azu din shi kansa shine riwayar al-imamu tirmidhi don waɗannan littafai da ibn hajar ya kirga in ka dubi kowane littafi za ka ga da irin riwayar da ya kawo da irin lafazin da ya zo daga mu'azu ko daga wani tabi'i wanda ya ba da labari hadisin da ya zo cikin sunan turmizi mu'azu ya ce ba asanin nabiyu sallallahu alaihi wasallam ilal yaman kaga wannan shi ne ake kira alhadisul marfu shi sahabin da kansa ya jingina abin ga manzon Allah amma idan aka ce annabi ya aike mu'azu kaga wani ke bada labari mu'azu ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike ni zuwa kasar yaman fa'amara ne ni a akhudha min kulli na bakara tabi'an aw tabi'atan ya min umarni a duk shanu talatin mutumin da ya mallaki shanu talatin in karbi wato karamin sani sani wato saniya wanda ke da shekara biyu ko karamar saniya da take da shekara biyu wa min kulli arba'ina idan shanun sun kai arba'in fa musinna sai in karbi saniyar da ta kai shekara uku ita ce saniyar da ta fara da ta fitar da hakoran gabanta wa min kulli halibin kuma dukkan wani baligi balagagge wanda ke kasar yaman ahalul kitabi don su ne suke ba da jizya ahalul kitabi da ke ƙasar yaman in dai mutum ya balaga to in karbi dinaran in karbi sulan zinari aw islahu ma'afira ko abin da yayi daidai da shi ta tufafi na al-ma'afir ta tufafi na al-ma'afir tunda tufafin al-ma'afir dama a kasar Yaman ake saka kaga an sauwake ma su ahlul kitabi dake kasar Yaman idan mutum bashi da sulan zinari da zai bayar kuma wannan a shekara ne kaga ta sashin musulmi musulmi zai bada zakka ne ta sashin ahlul kitabi fa zai bada jizya ne zai zama kowa da akwai abin da zai bayar kuma kowa a kansa wajibi ne don haka yasa ake cewa musulmi ba a hada mai tara tun da akwai zakka a kansa domin a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam zakka ce kadai wato take wajaba akan musulmi zakka ce kadai eh, wato Eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta a karba daga dukiyar musulmi kaga an samu riwaya kamar kashi biyu kenan akwai riwaya mawqufun ala masruqin masruq shi ya bada labari sannan akwai riwayar da shi kansa mu'azu ya bada labari to amma ta sashin waɗannan labarai kashi biyu ta wajen ingancin shine abin da ibnu hajar yake cewa an samu sabani wanda kuma mafi inganci din riwayar da ta fi ingancin ita ce riwayar da Ibn hajar ya kawo a cikin bulogun maram sai ya ki kawo riwayar da mu'azu da kansa ya ba da labari abin da ya auku annabi ya aike ni wannan riwayar ita ce cike sunan turmizi bai kawo ta ba sai kawo riwayar da masruku ne ya ba da labari masruku ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki mu'azu zuwa kasar yaman ya aka yi masruku ya sani ai mu'azu ta ya taba gaya mara amma tun da shi da kansa bai ce mu'azu ne ya ba shi labari ba wannan hadisin da ya tsaya a matsayin mawqufun wannan ne ita ce riwayar da tafi inganci yasa ibnu hajar yake wa sahahahu Ibn hibban kuma Ibn hibban ya inganta wannan riwaya ta masruq wal hakim da kuma al imam al hakim yana al mustadrak kitabu zakati babu zakati al Ibn ibnu abdul barri a littafin at tamhid a mujallar da bishafi na 275 ya ce labarin wato game da labarin mu'azu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki mu'azu zuwa kasar yaman ruwiya an mu'azin hadal kabaru bi isnadin muttasilin sahihin sabiti ibn abdulbarri yana tabbatar da cewa wancan riwaya da aka samu daga mu'azu shi da kansa ya bada labari babu shakka riwaya ce da ta inganta riwayan ta inganta saboda haka riwayar masruk ta inganta riwayar mu'azu da kansa da ya bada labari ita ma ta inganta in ka duba sahihu sunan abi dawud hadisi na 1576 da sahihu sunan ibn majah hadisi na 1471 al-imam ad-darqutni shi ma ya rawaito labarin yana sunan sunan ad-darqutni sunan darqutni yana kitabu zakat an masruq qala masruq yace fa amarahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ga mu'azu an ya'khudha min kulli halimin wa halimatin min ahli zimma kaga wannan labarin na al-imam Darqutni ya fito da bayanin afili masruq yace annabi yayi umarni ga mu'azu ya karba daga kowane baligi wato namiji kenan da kuma baliga min ahli zimma kafirai da aka yi alkawarin zaman lafiya da su to za a karba dinaran za a karbi sulan zinari daga kowanensu au ma'afira au kaga ya ce ko dai mutum ya bada sulan zinari ko kuma ya bada kimar sulan zinari, ma'afiri ta sashin tufafin da ake sakawa wato a kasar yaman ibnu abdulbar ya ce to ba wannan hadisin ne kadai hujja da ta tabbatar da zakkan shanu ba ba shi kadai ba ne akwai hadisin amuru bin hazmin wanda shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta mai takarda kamar yadda aka samu takarda wajen sayyidina abubakar game da tsarin zakka an samu takarda wajen sayyidina Umar game da tsarin zakka an samu takarda wajen sayyidina Ali bin Abi Talib game da tsarin zakka haka nan an samu takarda wajen Amr bin Hazm waɗannan dukkan su sahabbai ne yace wa kadhalika fi kitabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam li Amr bin Hazm wa kadhalika fi kitab as-sadaqat li Abi Bakr wa Umar kaga an samu manyan sahabbai waɗanda suke da takardu waɗanda suke ɗauke da tsarin zakka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya tsara kuma a cikin waɗannan takardu an samu bayanin zakkan shamu don haka ba wannan kaɗai ba ne wa ala zalika maza jama'atul kulafa akan haka ne kusan dukkan halifofi suka tafi tun zamanin sayyidina abubakar as har zuwa ga shugabanni da suka biyo bayansa walam yaktali fi zalika ulama ibn abdul barri yace malamai ba su yi sabanin fahimta game da cewa ana fitar mashanu zakka ba babu wani sabani wato yana cewa a tarihin musulunci babu shakka akwai zakka ga mutumin da ya mallaki shanu to anan me hikimar kawo hadisin nan na daya ibnu hajar ya kawo hadisin nan don ya tabbatar maka akwai zakka a kan shanu na biyu babu zakka ga shanu sai sun kai talaki kaga wannan hadisin yana karantar da mu nisabin shanu kenan domin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ga mu'azu an ya'khudha min kulli salatina bakaratan tabi'an aw tabi'atan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ga mu'azu ya karbi wato dan maraki da ke da shekara biyu ko karsana da take da shekara biyu wato taniya da take da shekara biyu a duniya idan mutum garkensa shanu talatin ne idan dai abinda da ka mallaka gaba ɗaya shanu talatin ne to zakanka zakarka za ka ba da taniya guda ɗaya da shekara ta biyu a duniya ko kuma eh, namiji ko mace duk wanda ka ba da yana inganta wannan ya tabbatar da nisabu zakatil bakar wato hadisin nan hujja ne game da zakkan shanu eh, shanu ba a fitar da zakkansu sai idan wato adadinsu ya kai talatin shi ne abinda hadisin na ya zo da shi kuma akwai hadisin sai na alibinu abi talib shi ma ya ruwaito yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wafil bakari fi talatina tabi'un game da shanu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan sun kai talatin to za a ba da tabi'un wato dan maraki da ke shekara biyu wa fil arba'ina musinna idan shanun sun kai arba'in fa to za a ba da almusinna wato ita ce saniya da take da shekara uku a duniya sai ibn ali ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa laysa alal awamil shay'un babu komai akan shanu da suke aiki wato inda zaka kare shanu saboda huda su saboda wasu ayyuka waɗannan shanu ko da sun kai talatin babu wani abu a kansu don su ne shanu da aka aje saboda ayyuka hadisin ya inganta hadisin sai na alibinu abi talib yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 1572 kaga an samu ah, dalilai da yawa ga wannan hadisi na mu'azu wanda masuruk bin al-ajda ya bada labari da kuma shi kansa mu'azu din ya ruwaito hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa wannan umarni a lokacin da ya tura shi zuwa kasar yaman ga takaddan sayyidina uh, sayyidina abubakar sayyidina umar ga takadda ta amru bin hazmin ga hadisin sayyidina ali bin abi talib akwai hadisin abdullahi bin mas'ud shima an annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato game da zakka zakan shanu mazan Allah ya ce fi salatina min albaqar game da shanu da suka kai talatin tabi'un aw tabi'a za a bada wato dan maraki ne shekara biyu ne ko kuwa saniya da take da shekara biyu a duniya wa kulle kulli 40 musinna kusan duk lafazin guda ne idan shanun sun kai arba'in za a bada saniyar da take da shekara uku a duniya hadisin yana sunan tirmizi kitabu zakat babu ma a fi zakatil bakar da sunan ibn majah kitabu zakat babu sadaqatil baqar hadisin yana sahihu sunan tirmizi hadisin 622 da sahihu ibn majah hadisin 1472 kaga an samu karin hadisi daga abdullahi bin mas'ud shi ma ya tabbatar da haka kuma akwai hadisin abdullahi bin abbas shi ma ya ce ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce laisa fil bakaril awamili sadakatu shanu da suke aiki babu zakka a kansu shanu da aka aje domin aiki babu zakka a kansu in ji annabi sallallahu alaihi wasallam walakin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce sai dai fi kulli salatina tabi'un wa fi kulli arba'ina musinnun aw musinna idan shanu sun kai talatin za a ba da saniya mai shekara biyu wato mace ko namiji idan sun kai arba'in za a ba da saniya mai shekara uku hadisin yana sunan dara kusuri saboda haka aka samu ijima'i an samu ijima'i wannan wajibi ne musulmi ya sani kamar yadda ibn kudama ya ba da labari cikin eh, almuguni a mujallar na shafin 31 ya ce wale an na haza ijima'un min ahalil ilmi wannan ya samu haduwar fahimtar masana a tsawon tarihi masana fahimtar su ta hadu la na'lamu bainahum fihi ikhtilafa ba mu da sanin wani sabani da aka taba samu a tsakanin masana magabata game da hukuncin zakkan shanu cewa akwai zakka ga shanu wannan babu sabani a kai cewa sai shanu sun kai talatin ake fitar da zakka wannan babu sabani a kai cewa babu zakka akan shanu da ke da ke aiki wannan akasarin malamai sun tafi akan haka saboda waɗannan hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam ibn abdul barri a littafin at-tamhid mujallal nabi shafi na 275 ya ci gaba da cewa waqtalafa al-fuqaha ta inda malamai suka samu sabani kawai game da zakkan shanu min hadha al-bab fi ma zada ala arbain idan shanu sun fi arba'in yaya tsarin zakkansu zai zama nan ne aka samu sabani amma cewa idan mutum yana da shanu talatin zai ba da saniya da ke da shekara biyu idan sun kai arba'in zai ba da saniya da ke shekara uku wannan babu sabani duk malaman duniya sun yi da wannan amma idan shanu sun ɗara arba'in fa to wannan shi ne inda aka samu sabani amma dai aka sanin malamai kamar alimamu Malik alimamu Shafi alimamu imam alimamu auzai alimamu imam Thawri Ahmad Ishaq bin Rahawai alimamu Abu saurin da alimamu dawo eh, Dawud wa Tabari wa jama'atu ahli fikhi min ahli ar-ra'y wal hadith wato Ibn Qudama yace akasarin masana ta sashin malaman fikihu da sashin masana hadith fahimtar da suke aiki da ita wato ita ce ila an lashe shay'a fi ma zada ala al-arba'ina min al-baqar dan kana da shanu da suka dara arba'in babu komi da za ka bayar illa wannan zakka din hatta tabluga 60 sai idan shanu naka sun kai 60 domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama magana a waɗannan hadisai da muka karanta na sahabban nan in ka lura kusan duk magana ɗaya ce manzon Allah ya babu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara bayani ba kamar a zakka ta raƙuma da kuma zakka ta awakai ne. zakkan shanu a sallallahu alaihi wasallam yayi magana ta kaitacciya ne wato idan kana da shanu 30 zaka ba da saniya ne shekarar namiji ko mace idan shanunka sun kai 40 to zaka ba da saniya ne shekarar, ku sai manzo Allah ya shiru babu kai to sai masana suka gane ashe kenan sama da arba'in yana dawowa kan hukuncin arba'in ɗin da talatin idan ka mallaki shanu da sun haura arba'in to ana la'akari ne da wannan kaso da aka yi a baya don haka idan kana da shanu hamsin duk za ka ba da taliya da ke da shekara uku hukuncin ba zai canza ba sai shanunka sun kai sittin in sun kai sittin kaga talatin biyu ne kaga an dawo nisabi farko na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga yayi magana akan mutumin da ke da shanu 30 idan mutum yana da shanu 30 zai ba da dan maraki da ke da shekara biyu yanzu kai kana da 60 me kenan fa fiha tabi'an zaka ba da dan maraki da ke da shekara biyu guda biyu kenan to sannan babu komi kanka in kana da sittin da biyar idan ya kai saba'in fa kaga in ya kai saba'in ya dawo ga ainihin hukuncin manzon Allah an samu talatin an samu arba'in kaga kenan za ka ba da zakkan mai talatin guda ɗaya ka ba da zakkan mai arba'in guda ɗaya saboda haka idan ya kai ya ce fa'iza balagar sabi'in fiha musinnatun wata tabi'un kaga za ka ba da mai shekara biyu za ka ba da mai shekara uku ila samanin idan kuma sun kai tamanin fa sai a dawo ga hukuncin manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace mai arba'in zai ba da almusinna saniyar da take da shekara uku to yanzu kana da tamanin kaga zaka bada zaka bada musinna tani zaka bada saniya mai shekara uku guda biyu ila 90 idan sun kai 90 fa sai a dawo baya dai hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallam fa yakunu fiha salafatu tababi'a ila mi'a idan an dawo ga hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mai shanu 30 zai ba da saniya mai shekara biyu to yanzu kai kana da shanu 15 kaga 30 sau uku saboda haka zaka ba da shanu masu shekaru biyu da haihuwa guda uku to har dai ya kai dari fa yakunu fiha bi'an wa musinna fa yakunu tabi'an wa musinna domin idan shanunka sun zama dari to me shanu ɗari za a samu zakkan talatin ɗaya za a samu zakkan arba'in biyu kaga kenan za a samu saniya mai shekara biyu guda ɗaya za a samu shanu masu shekara uku guda biyu to sun mahaka za abadan sun mahaka za abadan inji ibn abdulbari wanda shi ne abin da aka sanin malamai suka fada wato har abada dai ana la'akari da fi kulli salafin idan sun kai talatin tabi'un wa fi kulli arba'in musinna idan arba'in ne a bada mai shekara uku idan talatin ne a bada mai shekara don haka zakan shanu shi ma wato hukuncinsa yana da saukin fahimta hadisi na gaba wa an amri bin shu'aibin an abihi an karbo hadisin nan daga amru bin shu'aib an abihi an jaddihi ya karbo daga babansa babansa ya karba daga kakansa amru bin shu'aibin amru ya karbo hadisi daga shu'aibu shu'aibu ya karbo hadisi daga babansa wato shine muhammad bin abdullah bin amrin muhammad bin abdullah bin amrin radiyallahu anhum Allah ya kara musu yarda abdullah bin amrin sahabi ne yana da yaro sunansa muhammad muhammad din yana da yaro sunansa shu'aibu shu'aibu yana da yaro aka dawo da amru sunan ainihin sahabin to amru bin shu'aib bin muhammad bin abdullah bin amri saboda haka wato isnadin na ainihin sahabi ne da kuma zuriyarsa qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ukhadhu sadaqatul muslimina ala miyadihim za a karbi zakkar musulmai wato ana karban zakar musulmai ne lamiyahihim a ainihin matattarar ruwansu a matattarar ruwan shan dabbobi a nan za a karbi zakka kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya dada kawo mana sauki ta wajen ainihin karban zaka don za ka ce to idan an nada wanda zai tara zakka to ya za a yi shin za a rika binsa gidan shi ne a kai mai zakka ko shi ne zai rika zuwa yana karban zakar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani shine kan wannan hadisi za a karbi zakkan musulmai ne wato a ainihin matattaran ruwan da dabbobin suke sha inda inda ruwa yake wurin da dabbobi suke hazuwa suna shan ruwa annan za a karbi zakar saboda shine mafi sauki rawahu ahmad bin musnad al-imam ahmad ya ruwaito hadisin yana al-musnad hadisi na 6730 hadisin yana sunan ibn majah kitabu zakat babu sadaqatil ganam amma riwayar ba ta abdullahi bin amrin ba ta zo daga abdullahi bin umar abdullahi bin umar sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin umar shi ma ya rawaito hadisin akan yanda ƙarin inda ake karban zakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ainihin matattaran ruwa na shan dabbobin musulmai a nan ne ake karban zakka daga ainihin dukiyarsu hadisin abdullah bin umar isnadinsa yana da kyau yana silsilatu sahiha hadisi na 1779 ibn hajar ya ce wali abi dawud aiban a riwaya ta al-imam abu dawud har yanzu yana kitabu zakati babu aina tusaddaqul amwalu kaga yanda al-imam Abu Dawud yayi babi yace a ina ne ake karban zakkan dukiya sunan babin kenan saboda ka gane annabi sallallahu alaihi wasallam bai kyale bayani game da yanda ma za a karbi zakkan ba inda ma ake karban zakkan manzon Allah yayi bayani sallallahu alaihi wasallam yace la tu'khadhu sadaqatuhum la tu'khadhu sadaqatuhum ba za a karbi zakansu ba illa fi durihim face a gidajensu kaga wannan ya ya bambanta riwaya wannan riwaya ta al-Imam Abu Dawud sai ta dan bambanta da wancan riwaya ta baya amma dai duk mutum guda ya rawaito hadisin wato shine Abdullah ibn Amr Abdullah ibn Amr a wancan riwaya da ta zo cikin al-Musnad ana karban zakkan musulmai ne a inda dabbobi inda dabbobi suke haduwa saboda shan ruwa a riwaya ta al-imam abu daud annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tu'khadhu sadaqatuhum ba za a karbi zakkan su ba illa fi durihim face a gidajensu wannan riwayar ita ma tana da kyau tana sahihu sunan abi daud hadisi na 2591 wato asali yanda hadisin yazo bai kawo hadisin gaba daya ba ibn hajar annabi sallallahu alaihi wasallam yace la jalaba wala janaba la jalaba wala janaba wato ba kada a matso da dabbobi kuma kada a matsa da su shine la janaba wala jalaba <clears throat> kada a matso da dabbobi shine la jalaba wala janaba kuma kada a matsar da su kada a matsar da su wato kada a kai su nesa kada a jawo su kuma kada a kai su nesa a basu a inda suke sai ya ce wala tu'khadhu sadaqatuhum illa fi durihim ba a karban su sai a gidajen da suke don haka idan mutum zai karbi zakka zai taho gidan mai dukiya ne a tafi garken dabbobin suna daure ya karbi zakkan ba kai masa za a yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kana zaune saboda kai ne mai tattara zakka yanzu ma sai dai a kai ma zakka din annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana saboda za a kara wahalar da mai dukiya kaga ya zama kenan bayan zakkan akwai wata wahala kuma da Allah ya dora masa to Allah tabaraka wa ta'ala bai yarda da haka ba saboda aka aka samu sauki tunda kai mai dukiya an wajabta zaka fitar da zakka to ya kamata mai karbo zakka ya hutar da kai ya zo har gida ya karbi zakkan iyakar wahala ka ka bada zakkan wannan shine amma idan aka ce ka dau zakkan ka kai wani guri ga mai karbanta kaga an dora wahala ga mutum karshen ta shedan yayi amfani da wannan dama ya sa ya fasa ni da zan ba da zakan ma sai na sai na yi wahalar nemo mota da gidansu in kai wa mutum yana zaune shi ba ma da shanu shedan sai ya samar tunani sai ki ma kai zakar sai ce ya fasa to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba a matsar da dabba daga inda suke kuma ba a matso da su ma'ana ba a nisantar da dabba daga garken su ko daga wurin shan ruwan su kuma ba a matso da su baya don a kawo mai karban zakka din al-imam abu dawud ya fassara wannan hadisi kamar yadda ya zo a cikin sunan abi dawud yana cewa muhammad bin ishaq ya fassara da la jalaba wala janaba yace an tusaddaqa al ya fi mawadi'iha a karbi zakkan dabbobi a wurin da suke wala tujlaba ila al kada a jawo dabbobin a kaiwa mai karban zakan sai da shi mai karban zakan ya zo ya karba amma ba a kai mishi ba wala ya kuno rajul bi bi a fadi sadaka kada shi mai karban zaka ya zama yana nesa bu ilaihi ya zama sosai sai an nisantar da dabbobi daga ainihin garken su ko daga wurin shan ruwansu kafin a kai ga ainihin mai karban su walakin tu'khadhu min mawdi'i za a karɓi zakan ne daga wurin da dabbobin suka hadu hadisin yana sunan kubra kitabu zakati babu aina tu'khadhu sadaqatul mashiya qala yace asali lokacin eh, abdullahi bin amr kenan riwayarsa abdullahi bin amr ya ma bayyana a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hukunci annabi sallallahu alaihi wasallam yace eh, wato amr bin eh, abdullahi bin amr yace khataba rasulullah manzo Allah yayi hudu ba ne hataba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an-nasa amal fati a shekarar da aka samu nasarar makka shekarar da aka samu nasarar makka wata shekara ta takwas daga hijira a wannan shekara ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan kaga ya faɗa duniya ta ji ya faɗa saboda duniya ta sani saboda sakonsa ya ta ko ina annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da huduba sannan yayi bayani ga yanda ake karban zakka kaga an samu sahabbai biyu Abdullahi bin ibn shi ne wanda ibn hajar ya kawo hadisinsa a cikin bulugul maram sannan akwai Abdullahi bin umar shi ma hadisinsa ya inganta yana sunan ibn Maja to sannan akwai hadisin aisha Allah ya kara mata yarda hadisin aisha wato yana cikin al na al-imam tabrani aisha tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zo sadaqatu ahli al-badiyati mutanen daji waɗanda ke zama a bayan gari saboda masu kiwo ba su zama cikin gari kisa ake kiran su ahlul badiya masu zama a bayan gari mutanen da ke zama bayan gari za a karɓi zakkansu ne ala miyahihim wa bi afniyatihim kaga ta hada lafuzza biyu da suka zo cikin hadisin nan za a karɓi zakkan mutanen da ke zama a bayan gari ne a inda matattaran ruwa da suke kai dabbobi yake na daya na biyu wa bi afniyatihim a farfajiyan ainihin gidajensu wato ainihin garke inda ake daura dabbobin a gidajensu kaga wuri biyu kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani inda za a karbi zakka hadisin Aisha wato shi ma yana da kyau don haka waɗannan hadisai gaba ɗaya suna da kyau su da hadisin abdullahi bin amrin da hadisin abdullahi bin umar da hadisin aisha Allah ya ƙara musu yarda al-imamu shaukani yayi magana akai a littafin nailul awtar a mujallar na shida shafi na 432 yace wal hadisu yadullu ala anna al-musaddiqa huwa alladhi ya'ti li sadaqati kaga waɗannan hadisai suna karantar da mu cewa mai karban zakka shi yake bin mai fitar da zakka ya karbo wa ya'khudha ala miyahi ahliha ya karbi zakkan a wurin da ruwa ya taru wurin da ruwa ya taru inda ake kai dabbobi su sha to a nan ne zai je ya karbo zakkan ko kuma ya tafi gidajen masu dukiyan ya karbo zakkan me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam shar'anta haka li'anna zalika afhalu lahum saboda hakan ne mafi sauki ga masu dukiya tunda Allah ya shar'anta a fitar da zakka zakka tana da wahalan gaske sai mai imani yake iya fitarwa to idan mutum yana da imani zai fitar da zakka ya kamata kuma a sauwake mar kada a ba ma shaidan kafa ta inda shaidan zai iya samar zato ta yanda zai fasa ma fitar da wannan zakka idan aka ce shine zai yi wahala na kai zakkan wani guri to kaga yana iya shaidan na iya amfani da wannan dama saboda ya kai sa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi huduba ya gaya wa mutane kowa ya ji ga yanda ake karban zakka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 alhamdulillah hadisi na gaba wa an abi hurairata wa radiyallahu anhu an karbo hadisin daga abu huraira Allah ya kara masa yarda kala kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam abu huraira yace manzon Allah ya ce laisa alal muslimi fi abdihi wala fi farasihi sadaqatan laisa alal muslimi fi abdihi wala fi farasihi sadaqatun amma bai kawo fi din ba asalin hadisin akwai fi akwai riwaya da babu hakan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu zakka akan musulmi saboda bawan da ya mallaka shine laysa ala muslim fi abdihi babu zakka akan musulmi saboda bawa da ya mallaka saboda kana da bayi komai yawan su babu wata zakka da zaka shigar na'am bayi dukiya ne duk da cewa mutane ne amma ai dukiya ne tunda ana cinikin su a zamanin da wala fi farasihi sadaqatun haka ma game da dawakai da mutum ya tara babu zakka rawahu al-bukhari yana sahih al-bukhari yana kitabu zakati babu laysa alal muslim fi 'abdihi sadaqa ya taho a wurare da yawa wani gurin yana zuwa da lafazin fi gulamihi wani lafaz wani wurin zo da lafazin ya zo a cikin bulugul maram fi abdi tun ma'anar su guda wato don ka mallaki bayi tana da bayi da yawa babu wata zakka da zaka fitar musu sannan don ka mallaki dawakai babu wata zakka da zaka fitar musu hadisin yana sahih bukhari wal muslim a riwayar al-imam muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace laysa fil abdi sadaqa babu wata zaka da aka dora saboda saboda rikon bawa babu wata zaka a dalilin mallakar bawa illa sadaqatul fitr sai dai zakar kono sadaqatul fitr da ake fitarwa a karamar sallah wannan kam wajibi ne domin idan ka tashi fitar da zakatul fitr zaka fitar da zakan ne ga waɗanda madadin waɗanda kake ciyarwa bayi da ka mallaka kai kake ciyar da su don haka zaka fitar musu da zakatul fitr ibn hajar cikin fathul bari mujalla na hudu shafin uku da uku yana sharhin wannan hadisi kaga hadisin muttafaqun alai yana sahihul bukhari yana sahihul muslim ibn hajar yace wala khilafa fi zalika babu wani sabani da aka samu game da wannan hukunci saboda wanda hadisi da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam fil abd al mutasarrif wal faras al mu'tad al mu'addil al mutum idan ya mallaki bayi da yawa babu zakka dan ka mallaki dawakai da yawa babu zakka wala khilafa aiban annaha la tu'khadh min firqa babu wani sabani a tsakanin masana to akwai hadisin sayyidina ali bin abi talib shi ma wanda ibnu hajar bai kawo ba akwai hadisin sayyidina ali bin abi talib domin idan aka ce wannan hadisin ya samu ah, riwayar al-imam al-bukhari da al-imam muslim kaga shikenan ba sai ma an kawo ta riwayar shi yasa bai kawo sauran riwayoyin ba amma akwai hadisi ba wannan kadai ba misali hadisin sayyidina ali bin abi talib yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbai kad afautu anil khayli war raqiqi na yafe muku na yafe muku game da zakkan dawakai da bayi fahatu sadaqatal sadaqatar riqa saboda aka ce ku kawo zakkan wato eh, eh, eh, azurfa ku kawo zakkan azurfa amma dawakai da bayi wannan na yafe muku wanda hadisin yana sunan abi dawud kuma isnadinsa yana da kyau a littafin nailul autar mujallar hudu shafi na 196 al'imamu shaukani ya yi kokari ya yi bayani game da hikimar da ta sa Allah subhanahu wa ta'ala bai shar'anta mana fitar da zakka ga dawakai ba hakanan ibn al-qayyim jawziya yayi magana shi ma cikin littafin ilamul muwaqqi'in a mujallal nabi shafi na 69 dan tana yiwa zaka ce a me yasa kun ba za a fitar mu da wakai da zakka ba tunda ana fitar ma raƙuma zakka idan doki ana hawan sa ne ai raƙumi ma ana hawa ya za a ce wannan da zakka wancan babu zakka akwai hikima duk da cewa koda Allah baraka wa ta'ala bai gaya mana dalili ba Allah yana da damar shar'anta abin da ya ga dama idan Allah ya ce kaza to kaza din ko da hankalinka bai kai ka gane ba amma ibnu qayyim ya ce akwai bambanci babu shakka wanda hankalin mutum yana iya ganewa bainal khayli wal ibil tsakanin raƙuma da shanu akwai bambanci bambancin da zaka iya ganewa yake innal khayla turadu ligairi ma turadu lahu da ibil dawakai ana rikon su da manufa safanin manufar da ake rikon raƙuma a dalilin wato kowane raƙumi da irin manufar da ake rikonsa doki ma da irin manufar da ake rikonsa fa innal ibla turadu lidarri wal nasli wal akli wa hamlil askali wal matali ibn al-qayyim al-jawziya yace misali in ka dubi dalilin da ke sa mutane su mallaki rakumi zaka ga akan mallaki rakumi saboda ana son ya hayayyafa saboda ana son a rika samun nononsa akwai nono na rakumi wanda kuma waɗanda ke kiwonsa wasu suna dogara ne da wannan nono sannan akan yi kiwon rakumi saboda a ci wa hamlil afkali kuma akan yi kiwon rakumi saboda ɗaukan kaya wal saboda fatauci a zamanin da saboda shi ne abin ɗaukan kaya wanda yake mafi girma a zamanin da babu wata dabba da ake amfani da ita ta wajen jidon kayayyaki yan kasuwa su rika daukan wato kaya daban-daban masu nauyi kamar inda Allah madaukake ya faɗa mana a cikin alkur'ani suna daukan kaya mai nauyi su kai kasashen duniya masu nisa su kaga akwai dalilai da yawa da kan sa mutane su mallaki rakumi wala intiqalu alaiha min baladin ila balad wa amma al amma da wa kaifa amma doki fa inna ma eh, wato khuliqat lil karri wal farri wa talabi wal harbi asali tsarin halittanta zaka ga Allah madaukaki yayi ta saboda abin da ya shafi kamar zabura wanda ko yana da alaka da yaki kenan sai zamanto wato an fi amfani da dawakai ta sashin jihadi shine iqamatud din wa jihadi a'da'i wal shari'i qasdun aqidun fi iktina'iha kuma inda zaka koma ga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da ibnu al-qayyim zaka tarar da hadisai da yawa waɗanda manzon Allah yake kwadaitar da mu mu mallaki dawakai mu yi kiwon mu rike in kai kiwon doki da wannan manufa ta jihadi lada ake rubuta maka ana rubuta maka lada saboda rikon wannan dokin da kai hatta fitsarin dokin hatta ba hayan dokin duk abinda da dokin yayi ana rubuta maka lada tunda wannan ita ce manufarka kaga annabi ya kwadaitar da mu cikin hadisai da yawa na mallakan dawakai saboda me tarhibun nufusu fi zalika bi kulli tariq saboda kwadaitar da rayukan musulmai abinda ya shafi jihadi saboda taimakon addinin Allah kuma wannan dalilin yasa kaga musulunci ya iso inda muke a yanzu saboda nada sun yi aiki da wannan waɗannan hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam wato sun yi kokarin mallakan dawakan shi yasa aka samu yaduwar musulunci sassan duniya ana iya tafiya jihadi da raguni amma dawakai su ne mafi sauki saboda haka yasa kaga nan da nan musulunci ya yadu a sassan duniya cikin shekaru kaɗan wani zalika afa an akhbi sadaqati minha ibn al-qayyim yace saboda haka yasa Allah ya yafe ya yafe zakka ta sashin dawakai li yakuna zalika arqaba lin nufus bima yuhibbu Allah wa rasuluhu saboda rayuka mutane su ƙara sha'awar wato ainihin abinda Allah ke so da manzonsa min iktina'iha wa ribatiha ka sayo doki ka tsare idan ka tsayo ka ka sayo doki ka tsare ka bi umarnin Allah subhanahu wata'ala domin ayar alqur'ani ta ce wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin sai Allah ya ce wa min ribatil khayl kaga Allah da kansa ya ce mu yi makafirai tanadi da makamai da yake kuma da tsara dawakai mu tsara dawakai ya zama muna da shirin dawakai ko ta kwana ko da jihadi zai fado mana shikenan dama muna da shiri faribatul khayl min jinsil alati eh, kasilahi fil harbi kamar makamai ne yanda kake da lada wajen tanadin makami saboda jihadi to haka nan kake da lada wajen tsare doki saboda jihadi saboda aya guda ta hada su a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl فلو كان عند الرجل منها ما أصاه أن يكون ولم يكن للتجارة لم يكن عليه فيه زكاة koda a ce mutum ya tara da dawakai babu wata zaka da zai babu wata zaka a kansa duk ilafi ma uidda lin nafaqa fa inna ar-rajul idza malaka minhu nisaban fa fihi zakat wa qad ashara an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya mana ishara ga hadisin sayyidina ali da muka karanta wanda yake cewa kad afautu lakum an sadaqatil khayl war rabi. na yafe muku game da zakkan dawakai da kuma bayi na yafe muku game da zakkan dawakai da kuma bayi don haka yasa wato mallakan doki yana kamar mallakan makami akwai bambanci tsakanin su hadisi na gaba wa an bahz bin hakim an abi an karbo hadisin nan daga bahz bin hakim an abihi ya karbo daga babansa shine hakimu an jaddihi hakimu ya karbo daga kakan bahazu shine muawiya shine sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ana kiransa muawiya bin haida radiyallahu anhu Allah ya kara yarda gare su qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muawiya bin haida yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace fi kulli sa'imati iblis a cikin dukkan raƙuma masu kiwo masu kiwo da kansu idan dai mutum ya mallaki raƙuma masu kiwo da kansu fi arba'ina sun kai arba'in bintu labun to zai bada wato zai bada raƙumi taguwa shine bintu labun taguwa da take shekara uku daga da haihuwa mun riga mun yi magana akan waɗannan sunaye a baya idan rakuma sun kai arba'in za ka ba da rakumi guda wato za ka ba da taguwa guda taguwa guda macen ragumi kenan da ta kai shekara uku ta gama shekara biyu ta shiga na uku sun yadda li'anna umma ha takun labunan abin da ke kiranta bintu labun yar mai nono saboda lokacin ainihin uwar wannan taguwan ta riga ta haifi wani yaro har ma tana shayar da shi wato ita taguwar ta samu kanwa shi yasa ake kiranta bintu labun yar mai shayarwa yana cikin tuhfatul ahwazi mujallal nabi shafi na 157 annabi sallallahu alaihi wasallam ce, la tufarraqu iblun an hisabiha ba a ware wani raƙumi ta wajen lissafinsu ba a ware wani raƙumi ta wajen lissafin zakka mai annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da wannan wato idan an taho za a karbi zakkan dabbobinka karka dauka za a bar lissafi da yaro karami ko da yau aka haife shi sai an yi lissafi da shi ko da yau aka haife za a ce to kana da raƙumi ɗaya biyu sai a ce wannan ɗan jinjirin ma uku hudu kaga kenan komi ƙanƙantar raƙumi dabba sai an yi lissafi da shi ko kuma saboda rashin lafiyar raƙumin ko rashin lafiyar akuya ko rashin lafiyar saniya idan an zo ƙirgen zakka ana lissafi da mara lafiya da ramamme da makahu da duk ana lissafi tufsafu eh, min zimnil Ibn, walakin na halatu ukhar za a gama lissafi da su ana lissafi da lafiyayyu da marasa lafiya da manya da yara duk sai a gama sai a ce to kana da shanu talatin tun da kana da shanu talatin za ka ba mu dan maraki ne shekara to da ya tashi bayarwa sai ce to ku dauki wannan ya mutsatsan ya sai a ce a ba za mu karbi wannan ba to dan me kuka kirga haka Allah yake Allah ya ce a kirga hadda karami da mara lafiya amma in ka tashi bayarwa ba ba za ka bayar da mara kima ba sai dai ka bayar da matsakaici kamar yadda bayani ya gabata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man a'aqaha mu'tajiran biha wanda ya bada zakka mu'tajiran biha da fatan ya samu lada da zakkan mutajiran biha ma'anansa qasidan lil ajri wanda ya ba da zakka da nufin ya samu lada falahu ajruhu yana samun lada kun ga wannan kalma tana da ban tsoro yana gwada cewa dan ka da zakka baka da lada sai in kai nufin ka samu yardan Allah da wannan zakkan sannan zaka samu lada domin akwai wanda in ya fidda zakkan ma tsaki yake ko hira ake ko wunin gaba ɗaya kaga sa a bace bai ji daɗi ba an karɓi zakan kaga zuciyarsa ba ta so ba dole ta sa ya bada shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace akwai sharadi gare shi kar ka dauka don kana bada zakka kullum kana samu lada la sai kai niyyar ka samu ladan kai niyyar wannan ibada ce to sai ka samu lada shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace man a'taha mu'tajiran biha falahu ajruhu wanda ya bada zakka da nufin ya samu lada falahu ajruhu zai samu sa. wa man mana'aha wanda ko ya hana zakka fa inna afizuha to mu dai zamu karbo wato sai mun kwato zakkan nan bayan mun kwato ta wa shatura malihi kuma zamu karbi rabin dukiyarsa ma gaba dayanta. kaga horo da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a zamanin sa wannan hadisin yake ba mu labari idan mutum ya ki bada zakka to ga horon da za a yi mai za a karbi zakkan da karfi sannan kuma za a raba dukiyansa gida biyu a karbi rabi ya ce wannan zakan haƙƙi ne kalmar al'azama tana nufin haƙƙi kamar yadda ya zo cikin almajmu bayanin al'imamu nawawi a bujallar na biyar shafi na ɗari uku da biyar haƙƙun labudda min azamatun min azamatin rabbina haƙƙi ne daga cikin haƙƙokin allah zakka don haka duk mutumin da ya ƙi badawa za a karba kuma a raba dukiyansa rabi a karbi rabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa habbai da duniya baya buƙatar komai na zakka wannan ma wata hikima ce babba wacce ta tabbatar mana gaskiyar manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah ya fara tara zakka me ya kake tunani inda a ce shi ma yana cin zakkan za a ce a ah, dama can ya kira mutane ne don su tara mai dukiya to cikin ikon Allah sai Allah ya haramta ma annabi cin zakka Allah tabaraka wa ta'ala sai ya haramta ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci zakka saboda haka yasa manzon Allah yace la yahillu li ali muhammadin minha shay'un babu wani abu daga cikin dukiyar zakka da yake halatta ba ma ga muhammadu ba iyalan muhammadu baki dayan su don haka ba shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ba duk wani iyalinsa haramun ne ya ci zakka waye Ali muhammad su ake kira ahlul baiti da farko akwai matansa matan manzon Allah ba su cin zakka wa auladuhu ƴaƴan manzon Allah ba su cin zakka sannan ƴaƴan babbannin manzon Allah ma ba su cin zakka wannan ita ce fahimta ba su inganci in ka duba nawadirul usul na al-Imam al-Hasan bin Bishr al-Hakim al tirmidhi yana mujallad na shafi na 69 wato da shi kansa annabi da 'ya'yansa, da jikokinsa sannan kuma da babbaninsa da 'ya'yansu da kuma matan annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan babu babu eh, wato halalcin su ci dukiyar zakka saboda haka idan ma aka ce ana tara zakka to balarabe zai tambaya wa za a kai ma to ai annabi ya ce a raba wa talakawan unguwanku zai ce to babu da zai bayar amma da an ce masa ya ce ku tara a kai madina oh to mu kai bai ko ya tara ya tara dukiya sai Allah ya hana sai ya zama to wata karama ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama nasara ga addinin musulunci yace rawahu ahmad al-imam ahmad ya rawaito hadisin nan wa abu dawud wa nasa'i wa sahahahu al-hakim al-imam al-hakim ya inganta hadisin wa allaka shafi'i al-qabul bihi ala subutihi al-imam shafi'i yayi ta'aliki wato yayi ya rataya maganarsa ya rataye fatawarsa kan cewa hadisin nan ya tabbata in ka duba nayin lauta <clears throat> wato hadisin nan an samu sabanin fahimta wajen aiki da shi alimabu shaukani ya yi bayani a mujallar na uku shafi na 140 mujallar na hudu shafi na 144 al'imamu hakim shi ya ruwaito daga al'imamu shafi kamar yadda ibn hajjar ya fada a cikin Bulugun Mara. allaka shafi'i al bihi ala thubuti al-imam al-hakim in ka duba al-mustadrak yayi bayani akai al-imam al-hakim ya bada labari al-imam shafi'i da ya karanta hadisin nan yace bahazu din nan da ya ruwaito hadisin nan jikan wato tattaba kunne kai ga sahabi shine muawiya bin haida shine bahzu bin hakim da ya ruwaito hadisin nan shi bahzu din nan al-imam shafi'i yace hujjatun hujja ne ta wajen ilimin hadisi don haka in ya ba da labari ana karba a ka'ida na malaman hadisi a ka'ida na karban hadisin malami ba hazu <clears throat> wato babu laifi game da shi masana hadisi suna karban hadisansa ya ce wa hazal hadis la yusbitu hu ahlul ilmi bil hadis amma malaman hadisi fa ba sa tabbatar da wannan hadisi walau sabata la qulna da ya tabbata da za mu faɗa amma dai shi ba hazu da ya rawaito hadisin babu da yake gaskiya ne illa dai hadisin galibin masana hadisi tun da alimamu shafi saboda tawali'u yake cewa masana hadisi yake jingina cewa wato malamai ba su karban hadisin amma da ya inganta alimamu shafi ya ce da za mu yi aiki da shi a da kenan daga baya kuma ba sai alimamu shafi ya janye maganarsa ya ce lallai hadisin ba hazu ɗin nan ya tabbata saboda aka yi sa masabar alimamu shafi ya zama ta yi aiki da hadisin ya zama mazhabar ta kasu kashi biyu akwai wadanda suke aiki da hadisin akwai wadanda ba su aiki da hadisin al'imamu shaukani ya ce wata alƙabna bi annahu kad tsakahu jama'atu min al'a'imma al'imamu shafi'i duk da cewa ya an samu fahimta biyu daga wajensa game da ingancin hadisin nan ya da ya tabbatar da hadisin daga baya ya janyi. ana samun sabani ta wajen wato mabiyansa game da ainihin matsayin al-Imam Shafi'i akwai inda ake nuna cewa al-Imam Shafi'i da ya ki hadisin daga baya ya karba wasu na ganin cewa a'a al-Imam Shafi'i gaba ɗaya bai karba hadisin ba to amma al-Imam ya yace masana hadisi da yawa sun tabbatar da hadisin nan ya inganta daga cikin su akwai al-Imam Bukhari al-Imam Bukhari yace bahz bin Hakim yaktalifuna fihi malami ne da ana akwai sabani masana hadisi sun samu sabani game da karban hadisinsa kamar ibnu kasir yana cewa al'aksar la ya hatar juna bihi ibnu kasir yana cewa mafi yawan masana hadisi ba su kafa hujja da hadisinsa al'imamun hakim kuma yana cewa hadisinsa ya inganta al'imamun tirmizi ya inganta ya maruwaito hadisai da dama daga bahsu bin hakim sannan al'imamun ahmad bin Hambal ya kafa hujja da shi wannan ya nuna cewar hadisin ana iya aiki da shi saboda haka yasa tunda masana hadisi suna da korafi akan wannan hadisin shi yasa aiki da hadisin ya zamanto an samu sabani akai babu ittifaqi akan aiki da wannan hadisin babu ittifaqi akan aiki da wannan hadisin to daga cikin waɗanda ke ganin hadisin bashi da mushkila akwai ibnu qayyim al-jawziya yana cewa wannan hadisi bashi da mushkila hadisi ne da ya inganta a littafinsa wato ya yi magana dangane da wannan hadisi hakanan al'imamu shirazi mai littafin al muhazzar wanda babban malami ne a mazhabar al'imamu shafi yana tare da al'imamu shafi yana mazhabansa amma kuma wato yana daga waɗanda ba su yadda da aiki da wannan hadisin ba a littafin al muhazzar a mujallar na biyar shafi na ya ce fa'in a idan mutum yana da dukiya ta kai zakka ya ki fitarwa bayan lokacin zakkan ya yi wa huwa ƙadirun ala ada'iha alhali zai iya bayarwa ba mina hatu ana lamuntar wannan zakka wurinsa wato zakkan ba ta faduwa idan dukiyarka ta kai a fitar da zakka ba ka fitar ba karka ɗauka don lokaci ya wuce zakka ta fadi ba ta faduwa li'annahu akhara ma yajibu alaihi ma'a imkanil ada'i fa daminahu kalwadi'a zakka ba ta faduwa dole ne sai mutum ya fitar da ita wa man wajabat alaihi zakatu wamtana min ada'iha idan mutum zakka ta wajaba a kansa amma ya ki fitarwa fa dace to ba wai za a yi hukunci ba da farko za a duba fa in kana jahidan li wujubiha idan mutumin ya musanta wajibcin fitar da zakka ne wani me yasa baka fitar da zakka bai ta zakka ai ba dole bane yace to faqad kafara da ya faɗi haka ya zama kafiri saboda duk mutumin da ya musanta wajibcin zakka babu shakka ya kafirta wa yuftalu bi kufrihi kuma za a kashe shi a matsayin kisa na murtaddi wanda ya bar musulunci kama yuftalu murtad li'anna wujuba zakati ma'lumun min dinillahi ta'ala darura cewa zakka farilla ce abu ne mai wuya a ce wani musulmi ya jahilce shi saboda a cikin alqur'ani da yawa gurare da in an ce ku yi sallah za a ce ku yi zakka to ya za a ce musulmi ya ce shi bai san cewa zakkan nan dole ne ba yana da wahalan gaske don haka da zarar mutum ya musanta wajibcin zakka yana kafirta kuma wajibi ne kisansa wa man jahada wujubaha faqad zaba Allah wa kazzaba rasulahu idan mutum ya ce ba wajibi ba ne to ya karyata Allah ya karyata manzonsa fa hukima bi kufrihi wannan yasa aka masa hukunci da cewa yi rida. to sai a sake dubawa wa in mana'aha bukhlan biha wani ne yasa ka kifitar da zakka marwaci ne dan idan ruwa ta yi tsanani hakkin Allah ma ana ƙin fitarwa to tun da ruwa ce bai musanta cewa zakkan farilla ce ba to uzira wannan za a hore shi ne idan ana aiki da shari'ar musulunci ke na wato doka za ta yi horo a kansa to a da shi ne al'imamu shirazi yake bayani ya ce wa filka dini ainihin fatawar al'imamu shafi'i ta da can fatawarsa ta farko to tukhadhu zakatu za a karbi zakkan wa shatar malihi da a raba dukiyar rabi a karbi rabi uqubatan lahu saboda uquba gare shi dalili fa saboda wannan hadisi na Bahd bin Hakim kaga za a karbi zakkan sannan a raba dukiyar sa gida biyu a karbi rabi saboda uquba gare shi dan me yake fitar da zakka sai yace wa sahihu huwa al-awwal amma fahimta mafi inganci wato ita ce fahimta ta farko saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa fil mali haqqun siwa zakati babu wani haƙƙi a dukiya in ba zakka ba babu wani haƙƙi da ke waje ba a dukiya in ba zakka ba wato ta sashin wato wajibci ta sashin hukuncin Allah subhanahu wata'ala amma ta sashin haƙƙi tsakanin mutum da mutum ana samun haƙƙi ana samun wajibi wanda ke kan dukiyar mutum misali idan kana da mata ai wajibi ne ka ciyar da ita to amma ba wannan ake magana ba ana magana ne game da hakkin Allah hakkin da ke tsakaninka da Allah saboda ka mallaki dukiya zakati kawai duk da cewa hadisin bai inganta ba kamar yadda yazo cikin at-talqisul masana hadisi da yawa sun raunana wannan hadisi eh, kamar al-imam tirmidhi al-imam al-baihaqi in ka duba littafin ibn hajar at-talqisul habir mujallad nabi shafi na 737 ibn al-qayyim al-jawziya yana cikin wadanda ke aiki da hadisin kaga mun ce hadisin wannan hadisi da muka karanta ya samu fahimta kashi biyu abin da yasa ya samu fahimta kashi biyu saboda masana hadisi su kansu sun rabu kashi biyu kan wannan hadisin wasu suna raunana hadisin wasu suna inganta shi amma in ka lura da ibn hajar yana tare da masu inganta hadisin shi yasa ya kawo hadisin shi yasa yake cewa wa allaka shafi'iyyul qawl bihi ala subutihi ai ya nuna cewa ya tabbata kenan shi ma fahimtar sa don haka ibn hajar ya yarda hadisin nan ya inganta don haka in ka yarda hadisin nan ya inganta to kenan ukuba akan mai kin fitar da zakka ita wannan ukuba tana nan har yanzu to ibn al-qayyim yana cikin waɗanda suke da wannan fahimta kamar yadda ya magana cikin at-turqul hukumiyya eh, at-turqul hikamiyya littafin sa shafin 224 yana cewa wa amma ta'ziru bil uqubat maliyya dan an yi ma mutum ukuba da dukiya wannan ba sabon abu ba ne ana iya yi wa mutum ukuba da dukiya to mashru'un aidan fi mawabi'i makhsusa mazhabar alimamu malik ta tabbatar haka nan mazhabar alimamu ahmad haka wata fahimta ta alimamu imam shafi'i sunna ta zo da bayani daga annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbai bizalika fi mawabi'i ana iya yi wa mutum ukuba ta fashin dukiya sai ya ba da misali ya ce misalin ukuba ta fashin dukiya shi ne mutum ya kifitar fitar da zaka tunda ya kifitar fitar da zaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a raba dukiyar gida biyu a karbi rabi bayan an cire zakan fa kenan sai an cire zakan sannan a raba dukiyar sa gida biyu a karbi rabi kaga an mar ukuba da dukiya ba tare da an dauki dore na an dake shi ba dukiyar ce aka raba aka karbi rabi saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace azamatun min azamati rabbi tabaaraka wa ta'ala ibnu al-qayyim ya sake bada misali ta inda ake wa mutum ukuba da dukiya a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani mutum da ya sa wato zobe na zinari lokacin da mutum ya sa zoben zinari sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa hukunci da cewa ya jefar da zoben ibn qayyim yace fa wannan mutumin sai ya cire zoben ya jefar da shi falam ya'rif lahu ahad ka duba imani a zamanin manzo babu dan adam da ya dauki wannan zoben a kasa haka aka bar wannan zobe babu wanda ya dauke shi kaga annabi yayi hukunci ga mutumin yayi horo ga mutumin tasashin dukiya kuma ba annabi sallallahu alaihi wasallam kadai bane ibn al-qayyim ya bada misali da annabi Musa alaihi salam zamanin annabi Musa shi ma yayi horo da dukiya abinda ya faru lokacin da annabi Musa alaihi salam ya tafi dutsen tur kafin ya dawo as-samiri ya kera wa banu isra'ila dan maraki har suna bautan shi yana sura qaha aya ta 97 lokacin da annabi Musa ya dawo wace ukuba yayi ma ainihin as-samiri yace masa wanzur ila ilahika alladhi zalta alaihi akifa lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yammi nafa ka dubi abin bautan naka zamu kona idan mun kona zamu gudar da tokan naka a cikin teku kaga annabi Musa yayi ukuba ga dukiya ba ukuba ga mai dukiyar ba shine abin da Ibn qayyim jawziya yake cewa saboda haka anan wato ba laifi bane don an samu wato an yi aiki da wannan hadisi din kamar yadda ibn hajar shi ma yake tabbatarwa ibn kudama a littafin almugni yana mujallar nabi shafi na 435 ya ce faman an kara wujubaha jahlan bihi abinda akasarin malamai suke cewa mutumin da ya musanta wajibcin zakka saboda jahilci ana iya samun mutumin da jahilci ta sa ya sa shi ya musanta wato wajibcin zakka ko ya kiftarwa wa kana mimman yajhalu zalika aka lura da cewa shi wannan mutumin lallai tana yiwa jahilci ne yasa bai fitar da zakka ba ko ko jahilci ne yasa ya musanta cewa zakka wajiba ce in ma li fi ahdihi bil islam tana yiwa bai dade da musulunta ba idan mutum bai dade da musulunta ba ana iya samun sa da kuskuren fahimta aw li annahu nasha'abi badiyatin na'iyatin anil amfari tana yiwa kuma yana rayuwa ne a ƙauye a karkarar da take da nisa ko a cikin daji Eh, wato kungurmin daji mai nisan gaske yanda mutanen birni ba su isa gurin su ma mutanen wurin ba sa zuwa birni idan mutu ya zama yana zama a daji wuri mai nisa ta yadda za a iya cewa wannan ya jahilci addini to a nan ƙorrifa wujuba ha sai a gaya masa cewa zakka ai wajiba ce wala hukam bi kufri ba za a ce ya kafurta ba wato ashe ba nan take ake kafurta mutum saboda ya ya musanta wajibcin fitar da zakka ba ko ko saboda ya fitar da zakka sai an duba ko yana da uzuri idan yana da uzuri ibn kudama yake kamar misalin da aka bada idan mutum ya zama bai daɗe da musulunta ba yana da uzuri na jahilci idan mutum yana zama a wata ƙasa mai nisa ko a cikin daji mai nisa daga jama'a baya yawan mu'amala da mutane yana da uzuri yace li annahu ma'zur wa in kana musliman nashi'an bi biladil islam amma idan musulmi ne musulmi ne ya girma a kasar musulunci nashi'an bi biladil islam a haifi mutum a garin musulmai ya girma a garin musulmai baina ahlil ilmi sannan akwai masana akwai masu wa'azi a garin sannan ya ƙi fitar da zakka a tambaye shi ya ce zakka ba farilla bace ce ibn al-qayyim yace fa huwa wannan murtadi ne ba a ma neman uzurin sa saboda a gari ya girma kuma a wannan gari gari na musulmai akwai malamai suna wa'azi ba shi da wani uzuri da zai bada na jahilci tajri alaihi ahkamul murtadin dan haka hukunce-hukuncen waɗanda suka yi ridda wato suna hawa kansa wa yustatabu salatan za a nemi tubansa tsawon kwanaki uku in taba wa illa kutila idan ya tuba shi in bai tuba ba sai a kashe shi a dillata wujubi zakati zahira saboda dalilai da suke nuna cewa zakka farilla ce dalilan suna da yawa fil kitabi wa sunna wa jima'il umma fala takadu takhfa ala ahadin mimman hadhihi haluhu yana da wahalan gaske a ce mutumin da ke zama a gari a haife shi tsakanin musulmai ya girma a cikin musulmai sannan ya ce bai san cewa zakka wajiba bace yana da wahalan gaske fa iza jahadaha idan ko har aka samu mutum ya musanta la kunu illa li takdhibihi alkitabu was sunnah wasa tana komawa ne ga alqur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kufrihi ma da kuma kafircewa da yayi gare su don haka yasa idan mutum yake fitar da zaka ana duba yanayinsa kafin a hukunta kafirci gare shi dole sai an dubi yanayinsa dole za mu tsaya nan